cece ku ce ƴan uwa musulmi akan sha'anin dokar sabunta haraji akwai ma abubuwa wanda a cikin dokan nan duk da wanda har yanzu ƙwararrunmu ƙwararru na sha'anin harkar haraji wato kasafin kuɗin haraji accountants na haraji da lauyoyi na haraji suna ta bankaɗowa sabuwar ma da aka bankaɗo abin da ya zo ya yi karantsi ya ci karo da alƙur'ani a bayyane shine cewar wai hatta dukiyar gado ita ma sai an sai an ba mu gwamnati kaso na haraji a ciki wanda wannan ci gaba wanda Allah madaukakin sarki shine yace fa akan rabon gado nasiban mafruba rabo wanda yake abin wajibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai bar bayanin gado ga wani annabi ba ko wani mala'ika Allah shi yayi bayani da kansa saboda haka duk wata doka wadda ta ci karo da dokar Allah wannan doka ɓacacciya ce kuma lalle wakilan al'ummar musulmi su tashi su yaƙi da ita haika ba yadda za a yi ƙasa wadda take ma hatta tsarin zamantakewa ya yadda da kan cewar tsarin rabon gado yana daga cikin dokokin da tsarin mulki ya yadda da su domin sha'anin harkar rabon gado yana cikin islamic personal law wanda tsarin mulki ya yadda da shi sannan a kawo wata doka wadda za ta nuna ta ci karo da wannan musulmi kai ko da tsarin mulki bai kawo ba wannan wajibi ne a watsi da wannan doka to akwai ƙudurin da ake ƙoƙarin yin za a tuntuɓi jama'a za a rinka yin tarurruka a ɗakunan taro na al'umma domin a ji ra'ayin jama'a jama'a musulmi ya kamata mu tashi mu kare haƙƙinmu ya kamata mu tashi mu tabbatar da abin da zai tsare addininmu ya tsare mana mutuncinmu kuma ya tabbatar da adalci a cikin wannan ƙasa tamu adalci fa shine shi ne abin da zai kawo zaman lafiya da babu adalci da sama da ƙasa akwai haraji akan gadon da zaka bar wa 'ya'yanka ko mahaifinku zai ban ma za a ɗauki kaza Obasanjo ya introduce wannan abun kamar da shi ɗan dago ya faɗa a 1979 da Abacha ya zo a 1993 ya soke wannan dokar to yanzu an dawo da shi cikin wannan kunshin wannan tax reform bill ɗin an dawo da shi cikin wannan ƙunshin yanzu su abin da suka tike shine karshe dai za a iya ɗaukan ma 24% kafin a raba wa iyalinka misali ka musu kafin musu naira miliyan 100 to za a ɗauke miliyan 24 a bawa Najeriya sannan sauran 76 a raba wa 'ya'yanka Najeriya da bata baka ruwa ba bata baka wuta ba babu abinci a Najeriya babu security babu ilimi duk wani abu da ka sani kai kake yi wa kanka a cikin musiba da bala'i amma wai a tare da haka ake son wai a duke ka sai an ɗauke 24% an bawa Najeriya ko wace ce Najeriyar oho matasan malamai nasiha na musu nasiha musamman akan wannan abin da ya shafi tax reform bill din duk wanda ya san shi ya san cewa akwai matsala a ciki kuma kafin a yi shi kansa shugaban ƙasa da wata gwamnatin za ta ya hana a dai nemo waɗansu hanyoyin saboda wahalar da za a shiga shi kansa shugaban kwamiti na fiscal policy da kuma tax reform wannan kwamiti ɗin wani tayo oyedele ya yi tweet ya rubuta a shafinsa na twitter ranar 20 ga watan uku 2019 cewa idan aka ƙara wannan harajin da sauransu za a shiga wahala amma shi ne shugaban kwamitin wani bashir ai bashir ya ɗauki section 77 ya yi magana a kansa inda zamfara da kano da ina ne za su cutu da zamfara sokoto gombe ya faɗi hanyoyin da duk waɗansu state na arewa za su cutu da kuma hanyar da za a bi Legas ta ɗebe kusan rabi ko sama da rabin abin da za a tara ya yi bayani professor ɗandago professor dandago ya yi rubutu shi kuma bangaren da ya dauka a cikin wannan dokar fa akwai dokar gado akwai haraji akan gadon da zaka bar wa 'ya'yanka ko mahaifinku zai ban ma za a ɗauki kaza Obasanjo ya introducing wannan abun kamar yadda shi ɗandago ya faɗa a 1979 da Abacha ya zo a 1993 ya soke wannan dokar to yanzu an dawo da shi cikin wannan kunshin wannan tax reform bill ɗin an dawo da shi cikin wannan kunshi yanzu su abin da suka tike shi ne ƙarshe dai za a iya ɗaukan ma 24% kafin a raba wa iyalinka misali ka musu kafin musu naira miliyan 100 to za a ɗauki miliyan 24 a bawa najeriya sannan sauran 76 a raba wa 'ya'yanka najeriya da bata baka ruwa ba bata baka wuta ba babu abinci a Najeriya babu security babu ilimi duk wani abu da ka sani kai kake yi wa kanka a cikin musiba da bala'i amma wai a tare da haka ake son wai a duke ka sai an ɗauke 24% an bawa Najeriya ko wace ce Najeriyar oho kuma wannan sannan daily trust da aka labarin da suka buga a 14 September 14 September Daily Trust sun kawo bayanin cewa akwai section 146 wanda shi su ake a ringa ƙara 'yan Najeriya bat a hankali a hankali yanzu fa muna biyan 7.5% duk abin da ka siya 7.5% to zuwa 25 ana so a mai da shi 10% a takaice dai zuwa 2030 ana so a mai da shi 15% duka yana ciki duka fa yana ciki wannan shine abin da ake so a sa Najeriya kuma wannan kuɗin ba lalle bane ma Lagos din za su je kila wani guri za su je ko wani kamfani zai yiwa ba lalle bane dan siyasa suna dabarun da suke ɗebe kuɗaɗen mutane su mayar da suna su to shi sa waɗannan matasan malaman ne musu nasiha akan cewa a daina zuwa ana ba su abin da la yusmin wa la min ju' suna zuwa suna mutane bayanai wanda bayanan nan ba haka suke ba mutum ya ji tsoron Allah ilimi idan Allah ya baka da shi amana ne wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna duk ilimin da Allah ya baka zaka yi mutane bayani ne ba za ka ba ba za ka shi ba ba kuma za ka zo ka yadda a haɗa baki da kai a sa mutane a cikin musiba da bala'i ba to a nan na yi musu nasiha a hudu ba kuma yanzu ma ina musu nasiha da cewa su ji tsoron Allah mun san duk abin da yake faruwa abu na biyu wannan matsalar waɗansu sun ɗauke da sun mai da ita siyasa kai abin da ya rike arewa zuwa yanzu ba karamin abu ba ne Allah shi ya ba kansa sirrin Allah muke roƙo ya kare kama mu da wawayen cikin mu amma ka duba alƙawarin nan akwai shi babu yanzu tsaya a Najeriya kiristoci ne da musulmi suke mulki haka ne so amma mu kullum muna da'awar cewa addinin mu addini shine mafi tsarki addinin mu addini ne na adalci addinin mu addini ne da za a yi koyi da shi an yarda da wannan kuma wannan ita ce da'awar mu kuma ita ce taken mu komai lalacewa mutum zaka ji ce addini ya fa addini na ya fa na kowa amma tsakanin ku da Allah ina addinin a shugabancin shugabannin mu musulmi yanzu satan dukiyar gwamnati ko ka san wasu lokuta musulman sun fi kafaran ta? in banda wanda zaka zaka samu ka duba wani abu hauka satan da wani ya yi tsohon shugaban bankin hmm. efcc ta ce rabon da ta kama sata mai gwabi irin wannan ba ma ta taba ba mai gwabi irin wannan wani guri ne gaba ɗaya wata duniya ce guda amma ta mutum ɗaya ne a nan abuja eh kamata ka gai eh kamar yadda ake cewa in mutum ya bitin traffic ko kuma mutum ya biyo one ko bai sa belt ba Biya biyayoyin sun kama ka sai me kamar me za su maka sai su ce a kai ka psychiatry a duba kwakwalwanka domin mai hankali bai kamata ya biyo one ko kuma ya saka ya yi tafiya ba su ba to su ma an kama sa kafin aje a kai bincike a kai sai na psychiatry saboda akwai alamun mentality cikin al'amuransu yanzu duk cikin musulman mu babu wanda yan kudu za su yi koyi da su game da adalcin su da jin tsoron Allah tare in banda sunan musuluncin koyi da kafircin amma duka ba wanda zai ce a'a wannan musulmi ne mun fahimci baya sata baya saba da dukkanin su kowanne halin iri ɗaya ne tare da su ake kashewa a raba tare da su ake cutan al'ummarsu har ma su ɗin musulman sun fi hazzakil kalewa wajen cutar da al'ummar su fiye da kafiran don su wayancan din ko sun sata suna wa al'ummar su amfani to ka gaya min ina alkawarin da Allah ya sifanta musulmi da shi cewa shi musulmi dan alkawari ne shi musulmi dan amana ne ina amanar a wayannan mutanen to shin idan har za a yi joji din musulunci da wayannan mutanen musulunci zai tsira sannan wayannan mutanen da me za su koyi da halayyar musulmi a jagoranci babu babu ba wani abin da za su yi koyo da shi saboda me tare muke kuke zuwa majalisa da ku a yayin da kuka ce addinin ku komai yana da tsari na halal haram kuma addinin ku ya fi namu tsarki amma kwata-kwata in kun zo tare da ku muke kashewa muke rabawa duk mushen ɗaya muke ci sannan duk cutar da za a yi ba ku hana ku ce haramun ne a'a kuma da ku muke yi hasali ma ku kuka hana yankin ku zama lafiya ko ƙarayen ku ya zama lafiya to kaga a wannan matakin sai ka zo ka ce to ina amanan musulmi ina wa aufu bil ahli innal ahda kana mas'ula ina batun magana alƙawarin babu to shi yasa a dai wannan matakin to zai kaga cewa babu bambanci tsakanin su musulmi da wanda ba musulmi ba kuma su kafiran ba za su iya koyi da musulman ba saboda mai halayyarsu ba hali bane mai kyau wannan bai nuna cewa musulunci suke wakilta ba to saboda haka sai ce ba yadda za a yi mutane su sifanta da wannan sifa face sai Allah ya dora makiyansu a kansu wa ma haka mu bi gairi ma anzalallah a kira sallah ba lokacin kira sai a kira sai a ci gaba lokacin kira yayi to kamar yadda muka tsara an kira sallah sai a ci gaba da karatu bismillah bismillah Allahumma salli ala Muhammad wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah ba yadda mutane za su waye gari ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba illa fasha fihim mul faqr face sai talauci ta mamaye su so kaga shi ma wannan mataki na biyu kenan cikin abin da halin da al'umma suka samu kansu dole duk inda musulmi suke rayuwa ya zama constitution ɗinsu da tsarin rayuwarsu yana kan Qur'ani ne da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za ku lura cewa a wannan rikicin da ake kenan kodayaushe a wannan ƙasa na ƙoƙarin me samarwa wa musulmi cikakken 'yancin addini shi wannan hukunci da abinda Allah ya saukar ba a yin shi karkashin kowane irin tsari in ba tsarin musulunci ba sannan kuma ku daina yaudarar kanku cewa za ku samu daman yin hukunci da abinda Allah ya sauka a karkashin tsarin bukuraniya wannan abu ne wanda yake gaira mustahilun jiddan abu ne wanda yake ba zai yiwu ba ana dai yaudaran mutane ne dai kan cewa akwai tsarin yin addini a ƙarƙashin wa constitution ko demokuraɗiyya democracy kenan amma ƙarya ne amma dai e akwai damar da kuma za ka ɗan iya samu na yin addinin ka daidai gwargwadon damar da ka samu a gwargwadon halin da kake ciki amma sai dai wannan damar da ɗan damar da ita demokuraɗiyya constitution ɗin ta bayar har yanzu musulmin ma ba su kama hanyar kwato kansu wannan haƙƙin ba a gwamnatance a kuma wannan tsarin da su suka kawo da kansu bare kuma wa bare kuma a ce an samu tsarin idan kuka lura ƙasar nan ba za mu taɓa zama lafiya ko mu samu aminci ba muna yaudaran kanmu ne sai dai kawai illa man rahimahullah shine duk tsarin ajandan mu a yau shine in shugabanninmu sun samu mulki su yi mana titi su samar da tsaro kuma shi Allah ya ce ba zai samar ba sai kun bi bin kuma shine kowa ya dawo ya aje ra'ayinsa ya bi addini shine sai ran da tunaninmu ya zamanto cewa idan shugabanninmu sun je majalisa in ba su waki a ci addininmu ba ba mu ba su har abada sai ran da muka sa wannan tunanin sannan Allah zai dawo da amincinmu da zaman lafiyarmu wannan magana ba ta da dariya ma ka za a fare ta amma yau idan ka duba hatta daga mu gabanin har malaman wannan ita ce ajandar mu ba ita bace saboda yaudaran kanmu da muke kode shi cewa yi addu'a a ƙasa ta zauna lafiya wannan ƙarya ne saboda da ku da shugabannin da duk wanda zai fito takara a yau babu ajandar batun maganan idan ya je ga abin da muke so ka bamu na 'yancin addinin mu muna nan na gaya muku dr mansur isa yalwa yake cewa mai. an tura ɗaya daga cikin senatoci majalisa ya ba da jawabi kan cewa yancin da aka ba wa musulmi dama su yi addininsu a najeriya ya kadan a gara mana amma da dama a majalisar na farko ya rasa goyon baya na biyu akwai musulman da suka yi atakin nansa yanzu irin wayannan musulman ya kan cancanta su sake komawa majalisa da sai malamai su ce ku gaya mana sunansu sannan za su ji mu a bari gobe idan an turo su za su yi irin wannan ba za su yi ba so amma galibinmu da damanmu idan muka zaɓi shugabanni na farko ajanda mu su ba mu kuɗi mu sa aljihu ta ɗaya kenan ajanda ta biyu kuma shi kenan idan sun je in sun ji garama su yi titi in sun garama su gyara firamare in sun garama su gyara asibiti in sun garama to wannan kuma ba zai samu ba sai randa mutane suka sa tsoron Allah a ransu. kuma ba abin da zai sa tsoron Allah a ran mutane da shugaban da face sai sun bi tsarin addini saboda haka abin da muke faɗa ga batun maganar nan fa sai an dawo an canza ta malaman mu yau sharaban da kaji an ce yau gashi ana zabe mun sa ka'idar duk wanda muka zaba in ya je majalisa ya kawo magana shari'a ina ka taba ji a wannan kamfen nan ba ma ba su yi ba ba za su yarda su yi ba amma tsakanin ku da Allah wannan magana